الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalil muna shahi na ɗari da muna cikin babin muna cikin haruma mun kwana ga daras to mu zo an sunantar da isharu sunumiha ga tozon rakumi daga wajen hagu aka tagawa har zuwa wuya yana mai cewa bismillahi wata kalilun an sunanta da na halani nuna tare da kuwa wato raƙumi na hadaya za a tsaga wato tozo ne na wajen hagu sannan bayan an tsaga daga na har zuwa wuya ne sannan a yi mai kalidi raƙumi ɗai an kace a tsaga amma nagge ba a tsaga sai wadda da tozo amma abin da muturu ba a tsaga shi ana yi ana da ari da nagge amma tana tozo ban ji ba musulunci ke yi sunna na Eh? da kusa aka yi usmariya da jiniya ta wannan shi alama ta riga ta zan ya in an ka yi wannan kowane ya gita yanke maka ya tayi in lokaci ya yi to amma ta da an ka ce a yi mutai gaba to wannan an so a sa takaluma biyu wato za a samu lihaku sai a kulle wanga takalmi a kulle wanga takalmi sai a samu jallal bargo turkuɗa sai a fasa wajen tozon nan sai a sako shi tozon shi fito an tana tozo za ka ka tsada wannan wuri ɗin rakumina shi ya an kasa ya to ka so zane kaga bargon bai faruwa. to mista za a tsaga shi don kashe wani sannan a sa liha'u a ɗarme amma shi liha'u da za a sa ka a sa mai ƙarni ƙwari ka a sa kakani don me an kaɗar matakalmi nan gurami don in ya ta ga yana tafiya in ya kai ga ice in ya sarka ga ice ya kaci shi ta yake sannan abinda za a yi wannan abin da jallal da shi an so a sa kwari sannan wanda za a ƙagawa wanda adda arha amma in yana da tsada to ka ƙaga domin an ka ƙaga shi an wata lakawa illa to zo shi ne an tsare kasa wato abin nan kama abin nan liha'u abin nan saha'i liha'u saha bawon kalbo Hmm. shi ne da lulluɓa ta da lulluɓa mata shi jallali da daga shi don kashe waɗi a in bai rikada hmm? in kudin ba sai samu ba kaji a shi ita ko bakaru a yi mata kalili ɗai amma ba a yi sharinta illa bi aznimatin sai tana da tozo ya hito wannan haram na tumtiya ba a daga ta ba a mata abin nan ba a samu turkuɗa haka na aka aka zuwa su to mun ƙara wannan wani karatu na sau ta yi ولم يوكل من نظر مساكين أيينا مطلقا shi mahajjaci bai ci ko mai umra bai ci dabba ta hadaya ta taɗawo'i ta miskinne wadda ya ayyana ya ce lillahi alayya hadayun li fulanin ya ayyana su ya ce zaidu da bakan bai ayyana su ba to in wannan dabbar ta halaka kabda mahalliha ko a kai da ita to baitin ta baitin mutlaka eh? bari ka jiya akasul jami sun koyan sauran hadayoyi akwai nau'in hadaya goma waɗanda duk wannan majici na damar ta ne? goma amma wa'an gabaici to sannan akwai uku su kuma waɗanda zai ɗauke hannu zai gare su to ka ga jawahiru eh, san shi jawahiru ka ji su da ha na'am na'am أو Na.

to shi kenan to mutai to kaji to duk waɗanda yana cin su waɗanda duk aya hmm hinci balaga mahalla hamla ya saya nan to kaji wa to kuma yana ci kuma yana guzuri hmm. oho can kace gaba aya mala abdullahi fakulu mina wa da ya mulka ne a wani motar mallan kana a kawo na masu ce rakumi na ina mallan abin da ma an kace da ta faɗi wa ya zawa jabar wa alaikum salam malam wajen da yake magana walam yukalli da masakina awo uyina eh na yana nufin cewa ga dabbobin da ya ayyana talakawa zai zai yi shi ne kawai na ne a ba shi zai abu na wani kowa kowa ne ba a'a ba hakan aka nufi ba wa lam yukal mai hadaya bai ci min nazar ne na daga alwashin da yawa talaka uyina da ya ayyana wane da wane a eh, wane da wane ai za ka ji wancan lamar ayyana so mu zo a ai mu koma ga jawahir Ah, ga ga ga nan ka mm. to shi mai har ya samu ciyar da mawadaci ya samu ba dan uwa ne amma makaru na ba bazin madi kaja awo illa nazarar lam yu'ayin kalillahi alayya hadayin lil masakini aw lillahi alayya hadayun aw bazanatun nawiyan lil masakini amma wa lam yaj'alhu lahum بلغز ولا نية ويجوز له الأكل منه kun jiya to zo karatu to da dafa to ya koma ga istisna'i a'a ya koma ga istisna'i gane ko wa illa li fidyata ko ba ba sai diya ita ma bai cinta to wa illa jaza'a ya kuma mai istisna'i za ta muku akwai uku bayan su ai sai jaza'u saidi bayan ta kai gaba gida ita ma bicinta haka nan kuma da ya ta dawo'i in a ɗiba ƙabla muhalli in ya halaka gabanin ta kai gaba giranta a bicinta zama shi Allah tsare shi ya kuma ya iltifati ka mallan kenan fatul qaji wa da kidar su hutur kuda ne da jini ne ya an ka yanke dafa hadaya ba an ba an aza mata gado ba ba ai mata ba an lulube ta ba to wannan malulubin da an kai mata fatul qaji wa ce ya an kai jiwa shi mi za a yi ya bashi nan ga mutane duk wanda ka so doka to shi mai hadaya da ya ce yanki an kace bata ga mutane haka nan manzo ne da ya aika da hadaya ce wane yake in ce take yake mai isa to shi ma iya yake bai ɗauka. to amma kuma rabul hadai ya biya sai ga rasul in ba ga matsalan manzon ba in yi umarni da rikon wani abu daga daga da ba ina irin misalin inda zai rankawa kama mamnu'in aka cewa hmm, mamnu'in aka cewa ya eh, an kai ba gyara shi ba ka aklihi kamar cinai nama min mamnu'in ga wadda an ka hana mina na zai biya da ya ce wa zame ya biya badalahu shi musanya dai to wai abinda an kace illa nazara masaki da uyina sai sai nazarin da yawa miskinai wanda ya ayyana su wannan yan an kaci to da abinda ci zai biya alhamad to sai an ka saba to mu zo darau na amma wal hidamu wal hidamu wal jilalu kalhanin shi na na da kwana da nan darau na mu ne